you. wai ba gani wai ruwa suka zubo mu ka gane ko eh. shekara yanzu muna muna watan sha biyu ƙarshen eh. shekara dubu biyu da eh, sha ɗaya yanzu kana gani yana gani na to ya tsaye hakan ga to ai ba mu shi ya yi feri mai na waje na da Allah bara ha ba gani wani irin sataran kamfani ne na kana dai gani ko yo haka muke tashin ruwa da zama sai da ni mu tsohuwa ta guda biyu wallahi subhanallah masunan ma film din eh, sunan ruwan alhada alhada eh kowane kamfani ne wannan wallahi ban sanya ba na wannan ga sakaran kamfani ne me shi sakare ne amma ko ya kamata hukuma kawai ta abin da shi sai ya firme muna dubu bari dai akwai akwai wanga mai bada watan sha biyu karshe bari mu ga in ya zo kenan shi sai ya bamu makan saniya akan samun waɗanda ruwan gaskiya sai ya fere mena wala da na so ma mamman ma guda biyu na gaya ma ina yanzu ne kawai da na diba ka gane ko da na controlan shi kawai sai na gani yadda ya kasance bari akwai wanga sha'aibu mai ba da labari kana tamma zai zo ne yanzu Salamu alaikum. Ga dan halakka ne. To to to ya ne ya ne ya ne. Aba da dama. Labari. Kuna ta shan ruwa. Bar ni ma dore ruwan nan koya ne. A kakka sha kakka. A ba shi mu sha ya sha mana. Wallahi sai ya sha. Ya sha. perime mun shiga wata dubin watan sha biyu dubu biyu da shirin watan sha biyu ƙarshen shekara amma su ba da shekara suke lissafi ban gane da wata ne suke lissafi wata kuma eh lissafin shekaran uh, ubangijinmu wata goma sha biyu ne eh. shi kuma na bature saboda tsabulan iya ne ko ba ko ba gane ba sai wata ya cika kwana eh, wata goma sha biyu kai sha uku ne wata sha ta uku ne shine cikin shekara saboda haka kiran kawai zan yi hujja da shi legera mu ma mai yanzu dai na zo muku da labarurka da dama masu zafi na gaya ma kasan mu kullum muna bibiyar labaran nan gaskiya eh, da safe da na tahi da na sallah to labaru nake saurari kafin wasu masu zo na jiya ma nake saurari kafin a fara na sahi ga wannan nan naga ka wuce eh wannan labarin wani attajiri ne to wani attajiri ne ya samu rashin lafiya a kodaci kuma da rabin eh, hantar shi inna lillahi an je masar ba a samu ba to an samu rabi amma ba duka ba an je har rabi ake raba rabin kodai ilimi ya ci ce legara legara an yi labarin ta gaskiya ne ganin girman ka wadai garan kai facebook da kada na cewa facebook magana facebook ƙarya ne kaza kaza eh. mutum ne kuke tsaye iya rubutawa to kuma mu legara yawa kuma an je india an samu cikon shi amma kuma ba su iya sawa ba yanzu aka ce sai an je China da wagga ta Lagos aka ce sai an je China ka san su China ka bar su inda ka gan su ba har kere-kere kada ah, ah, su kiriya ba mun sani China makwara ce amma Lagos labarin ka ne da abin yayi yawa Lagos kuma nan wata eh, an gani to rin kara mata wuta <laughs> Ah, dole ka kara mata bauta nan wai a masar ne aka ce wata akuya ah, musira masar ce ko musira ya masar ce eh, an ce ko tinkiya ce eh, akuya ce ta aiki tinkiya <laughs> ya legara legara barkaci a ba kunya ka muke bai kamata a ce kazo cikin to ai ba ni na rubuta ba ke kira da mu karya ka to mu wannan ne ya rubutu na ne a y'a to kuma gaskiya yau akwai saura ma wai ce masa to na ku yi hira da ita ma a yi tumkiya. mikiya akuya ce ta yi hira. <laughs> a masar ne kana yin laraba na yin yarmula ba ka irin kasashen ba Ba irin kasashen mun bane yawa wai da ba wuce mutum sannan kuma wani iya so ya nemi suna a kasar tanzania ne wai ya faɗo daga gini to amma bai karye ba daga wuya ne kawai ya samu matsala amma an ce ya rasu amma bai kare ba kuma jikin shi bai kare wannan ai dole ya rasu mana daga sama ne wakil cewa mm, bai kare ba amma kuma ya rasu kai kana ma sauraron hirar na ya mu legaran sai sharara mu mu kare yake mu ba mu taba gani ba kuma ko a zamanin da uwaye mu basu ba mu waɗanga tarihi to yanzu mu shiga labarin kasar mu ya aka yi ciki ne wai labarin zaben nan a can wurin an bar shi kawai yanzu kuma kasar ku za ku kona eh, kamar mu samu inda labarin yake ne ko ba gane ya ake ciki labarin ne na kuma wani lokaci kawai ni na rasa ma gane wanda zabe ya ne ko hoto wani irin zabe kuma eh wani irin zabe kai ho mutum na na san ka mutum na kai fa hmm. matsalar kai ga kasar mai amma kun bakka zuwa kai zabe ba komi baka yi kai har ka so ka ka abin zabe mai zan duk da ba sai abin da muke so ai ya kamata ka je ka je abin haƙi aikin ka ne ko zabe can hira ko ce zabe can wurin an baro shi labarin an bar bamu kuma yanzu za a gele wannan wurin namu labari da baka karanta a'a na ba hmm? to kuma ba musu dai yanzu dai magana zabe insha Allah za a yi ta kwanan nan zan mu je mu zabi wanda muke so kai kun san me nake so da ku kun ko ba mu san gwani ba saboda mu haka muka yi sallah kawai mu yi addu'a shine Allah ya ba mu nagari kun gane to amma an dai ne eh, an ta wuce eh na wuce ba da yake waya ta zan je in sa caji akwai wa ƙarya ne ga sai ka ce rago yaki ka ji ne da shi shararawa wanda ƙarya ta yi yau